Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci a yau kamar yadda na alƙawari za mu yi duba na tsanaki ne dangane da kalaman da Cristiano Ronaldo yi a tattaunawar da suka yi da ɗaya daga cikin fitattun magoya baya kuma fitattun 'yan jarida a nahiyar Turai Pace Morgan dangane da makomarsa ƙungiyar ƙwallon fita Manchester United. Cristiano Ronaldo da ya yi kalamai da dama a cikin wannan tattaunawa yayin da ya zuwa yanzu dai mintuna biyar kacal shine abin da kowa ya samu dangane da wannan tattaunawa da suka yi na mintuna 90 wato minti 45 kamar ana buga kwallon kafa minti 45 na farko minti 45 na biyu amma sai da ya zuwa yanzu minti biyar ne kacin fito cikin mintuna 90 da suka tattauna tsakanin pes Morgan da kuma Cristiano Ronaldo kamar yadda Cristiano Ronaldo dai bayyana bayyana cewa yanzu ne lokacin da ya dace yi magana duba da irin abubuwan da suka faru a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United amma sai dai Piers Morgan ya bayyana cewar tattaunawar da suka yi wannan tattaunawa ta dan dauki lokaci yayin da rahotanni da kuma bayanai da suka fito sun tabbatar da cewar tattaunawa tsakanin Pace Morgan da Cristiano Ronaldo an yi ta ne tun a watan Agustan shekara ta 2022 da muke ciki to dangane da wannan tattaunawa dai tuni Cristiano Ronaldo furcin da yayi wanda muka fara ji a ciki shine ya bayyana cewar kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta ci amanansa kuma akwai mutane waɗanda kungiyar ta Manchester United ba sa bukatan kasancewarsa a cikin kungiyar suna so ya fice bar kungiyar a wato daidai tun kafin ma wannan kakar tun kakar wasa da ta gabata lokacin da ya dangana kungiyar ta Manchester United kenan akwai mutane da dama da ya bayyana cewar ba sa son sa to waɗannan mutane da isa mu ce ga su ba duba da cewar wannan bayani ne na cikin gida bayani ne wanda yake a rufe tsakanin Cristiano Ronaldo da kuma hukunta kungiyar tun da shine yake ganin abin da yake faruwa kuma ya san abin da yake zuwa yake dawowa a cikin kungiyar ta Manchester United amma sai dai ya bada yabo na musamman wasa Alex Ferguson kuma ya bada da misalai da shi da dama a cikin wannan tattaunawa da ta faru tsakanin Piers Morgan da kuma Cristiano Ronaldo kansa kenan dangane da wannan tattaunawa dai har ila yau akwai furuci da Cristiano Ronaldo ya dangane da kungiyar ta Manchester United inda ya yi magana dangane da yunkuri da kungiyar take na ganin ta samu nasara da kuma yunkuri da take yi na ganin cewar ta goga kafada tare da manyan kungiyoyi a duniyar kwallon kafa irin su Liverpool, Manchester City har ma da Arsenal ya da misali a daidai wannan lokaci. Ya bayyana cewar yunkurin da mahukunta da kuma mallaka kungiyar suke yi bai kamata ba duba da cewar Manchester United ta wuce haka a cewar Cristiano Ronaldo ya yi magana dangane da abubuwan wato motsa jiki da ke ɗakin motsa jiki na ƙungiyar ta Manchester United a filin Addison da na Carrington ya bayyana cewar tun yana shekara 21 shekara 22 shekara 23 yake kallon waɗannan abubuwa tun yana ƙungiyar ta Manchester United kuma ya dawo ya same su yayi magana dangane da masu cin abinci na kungiyar masu dafa abinci kai na kungiyar ta Manchester United duk da cewa ya ba musu amma ya bayyana cewa tun wance shekarun tafiyarsa ya dawo ya same su in ka cire maganar masu dafa abinci a kungiyar ta Manchester United da Cristiano Ronaldo yi ina ganin ba shine mutum na farko da ya fara magana dangane da yanayin yadda kungiyar ake tafiyar da ita kuma yanayin yadda ake bukatar nasara a kungiyar ba mun ga Roy ya yi irin waɗannan kalamai a shekara ta 2005 mun ga Jose Mourinho mun ga Louis van Gaal masu rasuwa daban-daban Rav Ragnik ma yayi zuwansa mun ga wato Zlatan Ibrahimovic tsohon dan wasan Manchester United shi ma ya fito ya irin waɗannan kalamai dangane da kungiyar ta Manchester United kuma magana ta gaskiya shine a nan kam Cristiano Ronaldo gaskiya ya faɗa duba da cewar ba shine mutum da farko da ya fara kallon waɗannan kalamai ba duba da irin abubuwan da ke faruwa a kungiyar ta Manchester United idan ban manta ba dai a 'yan kwanakin da suka gabata a karan farko mun ga an yi wa filin wasa na Old Trafford fenti bayan shekara da shekaru inda wasu ma suka bayyana cewa bayan shekaru 20 kenan da filin wasa na Old Trafford ya ga fenti kuma akwai bangarorin da har ana ruwa baka kai saka zauna ba saboda ruwa zai maka duka wannan dai a nan kam mahukunta gazawar su ya fito gaskiya karar a fili kuma wannan ba abu ne na farko da muka fara gani wani ya faɗa dangane da kungiyar ta Manchester United ba wannan bayani na Cristiano Ronaldo yana kan gaba kazalika magana da wato dan wasa ga Cristiano Ronaldo ya dangane da masu rasuwa a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ya bayyana cewar bayan sallaman Ole Gunnar Solskjaer an kawo Ralf Ragnick mai tsowa wato daraktan wasanni kenan wanda aka kawo shi kungiyar ta Manchester United a matsayin koci ya bayyana cewar babu 'yan wasan da suka fahimci abin da Ralf Ragnick yake so a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wannan bayani ma yana kan gaba mun yi ta korafe-korafe lokacin da Manchester United ta sallama Ole Gunnar Solskjaer ta kawo Ralf kuma mun ga misali dangane da fitattun kungiyoyi a wancan lokaci akwai maganar da ne na cewar me wato shi mamallaki shugaban daga cikin mamallaka kungiyar ta Manchester United Joel Glaze yana ganin cewar mai horaswa da za a kawo na wucin gadi zai iya tallafa kungiyar ta Manchester United ta kai matakin ta wasannin gasar zakarun turai wanda wannan bayani shi ma yana kan gaba da Cristiano Ronaldo yin a daidai wannan lokaci ina ganin iyakacin abin da zamu iya cewa Cristiano Ronaldo ya faɗa kenan bayanai waɗanda suka dace dangane da wato furci da yi a kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United a tattaunawar da suka yi da tsohon fitaccen kwance tattaunawar da suka yi da ɗaya daga cikin fitattun magoya bayan kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal kuma ɗaya daga cikin fitattun 'yan jarida a ƙasar Ingila kenan a daidai wannan kabar. Cristiano Ronaldo ya furcin cewar rashin dawowarsa a akan lokaci saboda ɗaya daga cikin 'ya'yansa yarsa yar wata uku ba ta da lafiya an kwanta da ta asibiti shi yasa bai dawo wasanni share fage wa kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ba wanda hakan ya sanya ya fuskanci duk kalubalen da yake fuskanta a daidai wannan lokaci ina ganin iyakacin abubuwan da Cristiano Ronaldo ya furici wanda suka kasance gaskiya kenan a ƙungiyar ta Manchester United dangane da abubuwa da suke faruwa to yanzu kan tattaunawa mu za ta sauya salo kuma za ta sauya fage mu duba abubuwa da Cristiano Ronaldo ya furci akan fara daga mai horas da Manchester United Eric Ten Hag. A baya-bayan nan mun san da cewa akwai matsala tsakanin Eric Ten Hag da Cristiano Ronaldo. An warware wannan matsala a daidai lokacin da aka same ta har ma ya tafi ya bar filin wasa kafin a tashi karawa da Tottenham amma bayan nan an warware wannan matsala Ronaldo ya dawo ya ci gaba da taka lida amma sai na ji Cristiano Ronaldo a cikin wannan tattaunawa yana bayyana cewar wai Eric Ten Hag baya girmama shi kuma shi ma baya girmama Eric Ten Hag ya bada da hakuri wa sauran 'yan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United dangane da tafiya da yayi kafin a karkare wasa karawa tsakanin United da kungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham wanda bai ba wa Eric Ten Hag hakuri ba a cewar sa saboda Eric Ten Hag bai cancanci ya ba shi hakuri ba dangane da irin yanda yake tafiyar da shi akwai rashin girmamawa a cewar Cristiano Ronaldo dangane da abin da Eric Ten Hag yake masa a kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United tambaya guda ɗaya nan shine shin Eric Ten Hag ya cire Cristiano Ronaldo a tawagar Manchester United saboda Ronaldo baya bashi abin da yake so ne ko ko a'a ya cire Ronaldo saboda baya girmama Cristiano Ronaldo ne mu yi wa kanmu adalci Ronaldo a wasannin da ya fafata wa Manchester United a wannan kakar gabaki dai kwallaye uku ya zira baya shan kwallo in har kuma baka shan kwallo dole ne a cire ka ajiye ka abinci a bada dama wasu su gwada bajintan su duba da cewar aicin mai horaswa kenan da aka kawo shi Ronaldo bai samu abin da yake so ba anan baya zura kwallo an maida shi benci ya ci gaba da zaman benci Eric Tanag ya yi kalamai daban-daban dangane da wannan abu ya kare shi amma Ronaldo ya ce rashin girmamawa ne ajiye shi da ake abinci ban fahimci wannan bayani da Cristiano Ronaldo ya ba gaskiya duba da cewar wannan furci yana fitowa ne daga bakinsa a daidai wannan lokaci duba da cewar an tafi gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya dama irin waɗannan mataki ne 'yan wasa suke samun damar su zauna su tattauna da manema labarai don ganin cewar sun ba da bayanai wanda ba a sani ba dangane da abubuwan da ke faruwa a su kenan a daidai wannan gabar kamar yadda fitaccen dan jaridan ƙasar italiya fabrizio romano ya bayyana ya bayyana cewar dai a baya Eric Ten ya yi haƙuri da abubuwan da suka faru tsakaninsa da Cristiano Ronaldo amma sai dai a wannan gabar ba za fa yi hakuri ba kuma yana ganin cewar Manchester United za ta shiga kasuwar musanyar 'yan wasa na watan Janairu don ganin ta ce fano dan wasa wanda zai zo ya tallafa mata bangaren zira kwallo a gaba saboda fa a halin yanzu za a iya cewar kurun kus ta faru ta kare tsakanin Manchester United da Cristiano Ronaldo Ronaldo ya yi furucin cewar dawansa Manchester United ya bi abin da zuciyarsa yake so ne shi yasa ya dangana Manchester United yana da damar koma Manchester Manchester City amma ya cewa da wannan dama don ya dawo United da taka leda a daidai wannan gabar amma ga matsaloli suna ci gaba da faruwa tsakanin Eric Ten Hag da kuma Cristiano Ronaldo Ronaldo dai a daidai wannan gabar yayin da ya ci gaba da tattaunawa da Piers Morgan muna daukan tattaunawan wato gaba bayan gaba ne duba da cewar abin da yawa dangane da irin furci da Cristiano Ronaldo yi a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Ronaldo ya yaba wa magoya bayan kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United da ma sauran magoya bayan sa a duniyar ƙwallon kafa inda ya bayyana cewa suna ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari kuma yana nan a shi dan ganin cewa ya ba su abin da suke bukata amma ba wannan ba dangane da Cristiano Ronaldo har yanzu ya bayyana cewa wasu daga cikin mahukunta sun so su da shi daga kungiyar tare da mai horas da 'yan wasan Manchester United Eric Ten Hag shi karan kansa mu dubi wannan al'amari gaba da, in za mu yi wa kanmu adalci mu faɗi gaskiya Cristiano Ronaldo ya so barin Manchester United mahukunta sun so sayar da shi Eric Tanak ya so Ronaldo ya tafi in har ya samu kungiya amma tambayan shine ya samu kungiyar ya so je kungiyar da take taka leda a gasar cin kofin zakarun turai bai samu ba Roy Keane a baya bayan ya bayyana cewa akwai tayi da Ronaldo ya samu daga kungiyoyi uku ko hudu kungiyoyin an bayyana cewa suna so Manchester United ta sallama musu Cristiano Ronaldo a kyauta ne ya dangana kungiyar sai taka leda ba tare da sun biya ko sisi ba haka ba zai yi ba kontragi Manchester United ta bashi sanya hannu a kai yake zama dole in har za ta ce fanar da shi sai dai ta ce fanar da shi akan abin da yake suke so ba wai akan abin da shi yake so ba sun ce suna buƙatar kuɗi duka kungiyoyi sun ce ba za su biya ba shekarun Cristiano Ronaldo 37 bayan haka shekarun 37 ga makudan kuɗaɗe da yake karɓa kuɗaɗen albashi kuɗaɗe fa da dama yake karba kusan fan biyar a ƙarshen kowane mako kaga ku ai kuɗin da yawa shi yasa fito wannan furci kamar yadda Facebook in ya faɗa duba da cewa yana ganin lokacin sa ya kare a kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United kuma da yiwuwar ya sayo sheka zuwa wata sabuwar kungiya a watan Janairu Eric Ten Hag mai horaswa ne wanda mun san baya ɗaukar rashin da a cikin kungiyar sa shi yasa Cristiano Ronaldo ya fito wannan furci a daidai wannan gabar dan ya san abubuwa sun faru sun kare ko Ten Hag ma ba zai karbe shi a cikin wannan tawaga ba balle sauran tawagar 'yan wasan Manchester United. Ko shakka babu Ronaldo yana ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan ƙwallon kafa a duniya wanda sun taka rawar gani, sun lashe kofuna. Kai in za a bada misali a harka ta ƙwallo idan baka ce Ronaldo a farko ba to kana faɗan Messi Ronaldo zaka ci saboda su biyu ne kan gaba a cikin wannan karni namu da muka fito muna kallo ana murzali da a duniyar kwallon kafa amma ba za ka tsammanci mutum wanda ya samu nasara kuma ya taka leda sosai duniya ta san shi kamar Ronaldo ya fito yana irin waɗannan kalamai a gaban 'yan jarida ana ta baza bayani ta ko ina ba Cristiano Ronaldo ya nuna rashin gogewa a nan gaskiya abun ya fito karar a fili wanda akwai abubuwan da bai kamata a ce ka bayyana su karar a fili dangane da irin wannan tattaunawa da ya ba ni ba dan kwallo bane ban taka lida ba ban san duka irin waɗannan abubuwa ba amma ban taba ganin mutumin da yana karkashin contract da wata kungiya ya fito ya irin waɗannan kalamai da Cristiano Ronaldo yi dangane da kungiyar ta Manchester United ba ka ajiye bayanin da nace gaskiya ya faɗa yi eh wannan gaskiya faɗa dama ba ma shi muka fara ji yana faɗa ba mun ji mutane da yawa sun bayyana amma har ya fito yana cewar akwai rashin wato akwai rashin girmamawa da ya faru tsakanin sa da Eric Tanag yana sukan mutane da dama a cikin kungiyar irin waɗannan tattauna ana ajiye su ne sai bayan an jingine takalman takali da kafin a fito a yi su amma Ronaldo a daidai wannan gabar ya fito ya yi bayanai daban-daban dangane da kungiyar ta Manchester United. Ronaldo gogaggen dan wasa ne wanda ya takali da a United ya lashe kofuna daban-daban. A halin yanzu abin da bai sani ba shine shin magoya bayansa na Manchester United za su ci gaba da goyon bayansa duba da cewa har akwai kaɗe-kaɗe da raye-raye da magoya baya suke da shi akan Cristiano Ronaldo wanda suke masa a kowane lokaci. ban sani ba kuma ga bayan za su ci gaba da yin wannan don ko bayan baya kungiyar ma duk a lokacin da baya kungiyar ma in har wato zakamin su ya tashi na goyon bayan Ronaldo suna buga wannan kada kada suna buga wannan raye-raye ko lokacin da ya dawo kungiyar mun jin da suka dinga irin wani abubuwa ko yanzu ana taka leda in Ronaldo ya rasa wani daman zira kwallo zaka ji suna masa wannan wato waka don ganin cewar ya tashi ya taka rawar gani a daidai wannan lokaci akwai tattaunawa da muka yi da ɗaya daga cikin fitattun 'yan jarida a ƙasar nan ta najeriya furcin da ya bayyana cewar dama shi ya hango irin wannan abin yana zuwa dangane da abin da ya faru da Cristiano Ronaldo ya bayyana cewar tun lokacin da Paul Pogba ya tafi ya kamata a ce yan wasa irin su Cristiano Ronaldo da Harry Maguire dukkanin su an sallama su dan ganin cewa an ba da dama mai wa mai horaswa ya gina kungiyarsa tare da matasan yan wasa da ke tasowa amma sai dai mahukunta a United din musamman mallaka kungiyar kuɗi ya rufe musu ido Cristiano Ronaldo kana da tabbacin cewa zai baka kuɗi maku da yan harina nan hakan yasa suka aje shi a kungiyar ga kuma abin da ta haifa a daidai wannan lokaci Ronaldo ya riga da ya kalamansa wasu sun zama gaskiya wasu kuma ya kwafsa wasu kuma haka za a ci gaba da kai kawo kada ka manta fa wannan bayanin gabaki daya minti biyar ne cikin minti casa'in da wato Cristiano Ronaldo da Facebook da suka tattauna akwai sauran dogon bayani da ke fitowa kuma a daren yau ma daren litinin Facebook ya alkawarin cewar akwai bayanai da zai fitar dangane da mamallaka kungiyar kwallon kafa ta Manchester United to ba abubuwa fa sun rincaɓe a Manchester United Cristiano Ronaldo ya ballo ruwa magwaba Ronaldo sai dai ku yi hakuri ku kai zuciya nesa dan zamu dira akan sa gaskiya a kwanakin nan in har ya faɗi wasu bayanan da bamu gamsu da su ba dole ne mu fito mu bada bayani dangane da abin da yake faruwa a wato kungiyar ta Manchester United zamu jira mu ga yace abubuwa za su ci gaba da kasancewa zamu ci gaba da bin waɗannan bayanai dangane da makomar Cristiano Ronaldo zamu jira mu ga yace abubuwan za su kasance a daidai wannan gabar kar ka manta za ka yi subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sayan bayanai akan harka ta kwallon kafa nagode